Kalangu, studio Kalangu. daga nan birnin Yamme karfe biyar da minti talatin ga labaru da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma mandanta ne. yara marayu da ƙungiyar katar shariti ke tallafa ma sun shiga wani hali wayan mata na kuka da neman agaji An amince ma shawarar gika rundunar sojoji ta G5 Sahel za ku ji ra'ayin wani ɗan fara hula. Shirin musamman na yau zai ba ku bayani ne bisa ga zaman 'yan gudun hijira a nan ƙasar Nijar. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Kungiyar sarakan gargajiya ta ƙasar Nijar ta samu tukuici daga hannun Majalisar Ɗinkin Duniya, tukuicin da aka ma lakanin United Nation Population Award na shekara ta 2017. Samun tukuicin ya dangantu da jan hankali da hamzarin da sarakan gargajiya suka bada kusa ga al'ummar Nijar. jiya 22 ga watan juni shekara ta 2017 ne aka gudanar da sabgar mayar da wannan tukwici a can harabar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york tukwicin ya kumshi galar yabo takardar digiri guda da jimillar kuɗi dolar dubu goma sha biyu da rabi kimanin miliyan bakwai da jika ɗari uku da ishirin da shida na kuɗin sefa sun kai fiye da dubu biyu yara marayu da kungiyar katar shariti ke do ke ɗaukar yaunin nasu a nan ƙasar Nijar wa'annan marayu za su shiga halin kakanikayi dangance da matsalar da ta bullo tsakanin ƙasar Saudiya da ƙasar Katar akan maganar tallafi da ake zargin Katar da baiwa 'yan ta'adda bayan kiran ambasadan Nijar da ke Doha kungiyar na ƙoƙarin wato rufe kofofin nata a nan Nijar ɗin. Wayan mata na marayu sun saka muryarsu a yau da safen nan domin su nemi ceto. Mu saurari ɗaya daga cikinsu. gwamnatin mu da ajagoro biskan haraka muna neman taimako ga Allah ga ma'aiki a daidaita muna wanga al'amari saboda mu saboda marayu da a gare mu waga katar ta ɗauki larurar yara ta ɗauki larurar wanda an kawai ba ka ai ya baka tun ba diyan mu sun koma sun ba mu wanda bai samu matsugunni ba wanda Allah ne shi samu ya samu karatun yara an samu an ɗaukan musu yau in an karhe ta mu da ba mu da mazajen mu babu su wa zai kama mana muna neman taimako ga Allah subhanahu wataala muna neman gwamnati shi dibi wannan al'amari shi su daidaita al'amari tsakanin su. Wata uwar marayu kenan kuka saurara. Yau 23 ga watan Juni ne ake sallace ranar Afirka na ma'aikatan gwamnati. Albarkacin wannan rana minista mai kula da ma'aikatun gwamnati a jiya da maraice ta gabatar da wani jawabi domin kiran dukkan wato ma'aikata nasu ƙara ba da hamzari ga hanzarta da ayyukan nasu. mu saurari bayanin minista madan amadu aisata da ta yi a talabijin ta ƙasa tele sahel Ina miƙa kira ga dukkan jama'a musamman ma'aikata da su zamo masu kishi da son ƙasa ga aiki. Wani ɓangare kuma ku kasance masu gudanar da tsari cikin tsarin doka na aiki, kana ku girka wasu manyan abubuwa da suka kamata a cikin ma'aikatu gwamnati domin kawo shauƙi a cikin ƙasa da ma ƙasashen Afirka da na duniya ga baki ɗaya don samar da sabbin canje canje zuwa ga ayyukan ƙasa. Watan Ramadana ya tunkaro ƙarshensa watan kama baki ba ci ba sha daga subayin har zuwa faɗuwar rana. Ranar sallah ce ke nuna ƙarshen azumi, ya wajaba ga dukkan musulmi ya fitar da zakka ya baiwa masu bukata miskinai. Menene amfanin fidda zakka yaya ne ake fitar da ita? Allah rama Abubakar Saidu Ture, babban sakataren kungiyar Islamiyya ta Nijar, ya ba da amsa kamar haka. Fanan Karem, A cikin azumi akwai waɗansu abubuwa da muke waɗanda ga su ga kamar su duk waɗannan kurakuran ita wannan zakatul fitir ita ce ke shafe su waɗannan laifukan ga wanda adda hali ana son mutum ya fita ita a cikin irin nau'in abincin da yake ci kwarai ko hatsi masara shinkafa dawa ana son mutum ya fidda kafin ya je masallacin idi haka ake so idan kuma da wasu dalilai dalilai to kana iya ɗebewa washe garin sallar fiddawa matarka kai kanka da 'ya'yanka kowane ana fidda mai mudu hudu su ne matsayin tiya ɗaya kuma ana rarraba su ga talakawa mabukata marayu abinda ke sa ba za su fito bara ranar sallah ba a gaida ke Muhammadu da fassara. Ƙasashen Afirka da ke cikin rukunin j saint Sahel, laraban nan da ta shuɗe ne suka samu izini daga Majalisar Shawara bisa lamuran kwanciyar hankali ta Majalisar Ɗinkin Duniya na su girka rundunar soja da za ta gurmazau da lamarin ta'addanci da kashin gilla da ke wakana a tsakanin iyakokin yankin na Sahel. Komi ɗan hula Alhaji Idi Abdu ya gani bisa wannan lamari, mu saurari bayanin nasa. dama abin da ya sa kasashen namu suka ta da neman wannan tallafin na kuɗi tun da yanzu aka kwatanta musu a'a shi konsert din na majalisar ɗinkin duniya ba zai iya ba su kuɗi ba kenan ya kamata yanzu su komo gida a sake shawara shawarar da za a sake yanzu suna da gamuwa da kwana biyu da watan nan mai kamawa a birnin bamako kenan ya kamata su gane babu sarki sai allah wani baya kare wani wani baya biyan a kare wani wanda yake da gida mai ɗaki shi ya san dakin ɗakin shi ke ruwa mu ne da muke da matsalan nan mu ne ya kamata mu huddo kuɗin da ya kamata wannan kasashen namu biyar su ne ya kamata su huddo kuɗin da zai taimaka musu su sa wannan sojinan wanda za su kare mu Madalla a wani bangare kuma Ibrahim Bana Kaza shugaban matasan jam'iyyar Modern Lumana ta jagoran adawa Hamma amadu jiya Alhamis 22 ga watan Juni da maraice jami'an tsaron polis na Peji suka kama shi a nan yame. A fadar a faɗar dai makusantansa da wasu abokansa na ƙungiyoyin farar hula sun ce kamun na Ibrahim Bana ya danganti ne da wata ƙara da sandikar baristoci na niger Saman suka yi akan wannan wata wallafawa da ya yi bisa ga yanar gizon sada zumunci da ya zauna inda ya zana wato baristoci gamace Muhammadu shi kanshi kuma wato gamace Muhammadu Yansambu mataimakin babban sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar ma'aikata CGT Niger bugu da ƙari babban sakataren kungiyar 'yan taxi shi ma an kama shi akan wato zargin guda da aka ma Ibrahim Bana. Hanyoyi tsakanin Agadas Tawa, Agadas arli da Agadas Zandar na cima al'ummar yankin Agadas tuwa kwarya halin da ke ga wannan hanyoyi na haddasa cikas ga cigaban yankin. abdulrahman Usman Kutata, shugaban majalisar mashawarta ta matasan Agadas na kira ga magabatan koli domin su samu mafuta. Al'ummar ta samu sauki ga faɗar tasa. Lokuta da dama ake maganar hanyoyin nan sun hana mu yin komai, babu kasuwanci, babu tafiye-tafiye da cuɗanya tsakanin al'umma. Idan kuka lura kuɗin zirga-zirga sifiri daga Agadis zuwa sauran jahohi sun ƙaru sosai. Matsalar ta wanzu inda take haifar da tsadar rayuwa. Don haka mun lura irin jawabai da muhawarorin da muke yi magabata ba su ce komai ba. Wani kamfani ke son gudanar da ayyukansa sai ka ga ya tsaya don haka muka ce ya isa haka nan abin ya yi yawa a saurare mu mu manyan bukatotinmu shine hanya ko da muna da damar balaguro agadez zuwa tawa ko agadez zuwa zandar ko arlet idan aka yi su to an kawo babban ci gaba ga wannan jihar duk gwamnatocin da suka zo sun nuna halin ko in kula ga hanyoyin namu muna kira ga wannan gwamnati mai ci yanzu don yi muna wannan hanya ta jihar agadez Nous donner cette chance d'avoir cette bonne route. au niveau de la région de d'Agadez. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. a Arlita. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango gugaram tafuwa sai da kuma nan birnin mai muna da karfe biyar da minti talatin da tara shirin musamman na yau zai firanta ne bisa ga 'yan gudun hijira da ke su a nan kasar nijar kimanin su dubu wato dubu biyu suke 'yan wato Najeriya dubu ɗari da arba'in da kuma 'yan Mali dubu sittin. Domin tallafa musu wato HCR ta girka furoje da dama fannin musamman na wato gina musu gidaje na kwana da kuma ba da karatu. Umaru Abubakar jami'i ne a kungiyar ta SCR ya yi wa Adama Dawaki bayani akan irin wannan furoje daban-daban da aka girka ma wa'annan 'yan gudun hijira. kemu amadu ya fasarta muna firar da suka yi. Idan kuka ɗauki batun guraren zama in muka dubi ɓangaren jihar Difa musamman sansanin 'yan gudun hijira na tabari akwai furoje masu tsari akan hilayen zama. Ƙungiyar HCR haɗin gwiwa da gwamnatin ƙasar niger sashen ma'aikatar magajin gari don samun hilaye ita kuma HCR sai ta tallafa wajen samarwa 'yan gudun hijira matsugunnai Wani bangare kuma zai samowa da da'irar kudaden shiga yanzu haka wannan projen ya soma aiki ga dangadan don taimakawa 'yan gudun hijira a ce can ya lalace can ya barke kun ga dai yanzu yadda abun yake a game da wannan sabuwar kusantowa sai kuma bangaren karatu nan ma hcr ta taimakawa yara 'yan gudun hijira wajen basu ilimi akwai matakai da aka ɗauka don yara su sami karatu yadda ya kamata daga makarantun firamare har zuwa jami'a akwai ɗalibai da take nan tana kulawa da su a halin yanzu mahimmancin abin dai yaran su samu ingantaccen ilimi ƙalubalen da ake iya cewa za a fuskanta shi ne na yankin difa inda adda 'yan gudun hijira 'yan ƙasar najeriya waɗanda suke aiki da yaren ingilishi mu kuma a nan muna aiki ne da faransanci duk da haka hcr ta saka wani tsari na karatu da ya ƙumshi harsunan guda biyu kaga kenan yaran na iya ɗaukar darasi da karatu karatunsu na Najeriya. In jarabawa ta tashi kuma suna shiga cikin jarabawa akan abin da suka sani daga bangaren Najeriya. Nigeria. Sama da a gaida ke Muhammadu da fasar wannan fira da Adamu Dawaki ta gabatar muna a yanzu kuma sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a madadin tawai da ke bisa na'urori daban-daban yake daidaita muku seti da kuma wato Malam Kuzi Alhassan Muhammadu wanda ya kimtsa shirin baki ɗaya ni jagoran ba da labarin na Hausa gunguma mun tani ke muku sallama assalamu alaikum. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.